إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 28 ga watan rabi'un al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 14 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kasad na 81 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn taymiya al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa al-imam ibn taymiya a wannan littafi nashi yana tattauna mana ne asali game da matsalar wato yadda ya kamata a fassara sunaye da siffofin Allah subhanahu wata'ala bisa tafarki madaidaici sannan kuma ya gangara a inda yake ta tattaunawa da mai da zance ga littafin ar-risalatu al-qushayriyya ta wani malami mai suna Abul Qasim al-Qushayri yana tattaunawa akan hukunce-hukunce da ka'idoji da irin bayanan da malamai suka yi akan kiɗa da kuma abin da ke da alaƙa da shi da irin yadda wasu suka girmama al'amarin kiɗa suka ba shi daraja har suka ɗauke shi suka kai shi cikin masallaci suka ce ma addini ne har aka ƙure kuma suka yi ganganci suka ce sauraron kiɗa ma daidai yake da sauraron ayon alƙur'ani mai girma ta'alallahu amma ya kulu na uluwan kabira to waɗannan maganganu su ne ibn taymiya yake ta warwararsu za mu tashi a inda yake cewa qala abul qasimi wa qila as-sama'u lutfun lutfun ghidha'un lutfun ghidha'ul arwahi li ahli al-ma'rifa wa hadha al-qawl lam yusammi qa'ila wa la rayba anna as-sama'a fihi ghidha' wa qad qila inna ma summiya al-ghina'u ghina'an li'annahu yughni an-nafs lakin al-aghdiya wal mata'ima minha tayyibun wa minha khabith وليس كل ما استلذه الإنسان لحسنه يكون طيبا فإن أكل الخنذير يستلذه آكله وشارب الخمر يستلذها شاربها yace kala abul qasim abul qasim al-kushairi ya sake cewa wakila kuma an ce as-sama'u kaga shi sauraron kida lutfu gidha'il arwah shine wato abincin zukata mafi mafi daɗi mafi laushi li ahalil ma'arifa ga waɗanda suke wato mazowa sanin Allah su ne dai ‘yan ɗariƙuɗin ko sufaye ɗin wa hadal ƙaulu kaga wannan zance lam yusammi ƙa'ila wannan zancen da ƙusheri ya kawo kaji cewa yi wakila kuma an ce don haka bai ambaci wane ne ya faɗi maganar ba wanda ya ce zukata suna samun abincinsu ne mai daɗi daga jikin kiɗe-kiɗe to wannan magana waye ya faɗe ta kushairi bai kawo ba sai ya ce wala raiba anna sama'a fihi kida'un amma ba a inkarin cewa kiɗa ga wanda ya saurara yana iya samun abincin da jikin shi yake bukata ruhinsa ko zuciyarsa gwargwadon irin zuciya da irin ruhin wa qad qila kuma amma ce innama sumil ghina'u ghina'an ana ce ma shi kanshi kiɗa ne ana ce ma shi gina kaga wato lafazin yana da ma'ana ta irin wadata li'annahu yughnin nafs saboda kiɗa din yana wadatar da zuciya yana sama wa zuciya yalwa shi sa ake kiran shi da suna gina wannan magana ce ta malaman lugha li'anna al-aghdiya lakin al-aghdiyata wal mata'im yace sai dai fa abin da ya kamata a sani shine al'agziya ababen da ake ci wal mata'im da abinci min ha tayyibun wa min ha khabif akwai abinci mai kyau akwai abinci mara kyau akwai abinci mai daɗi akwai mara daɗi akwai abinci mai gina jiki mai amfani akwai abinci mai cutar da jiki mai kawo rashin lafiya walaysa kullu ma istalazzahu al-insanu li husnihi yakunu tayyiban ba wai duk abin da ɗan adam ya ci ya ji daɗi a bakinsa kuma sai ya kasance mai kyau ne mai amfani a jikinsa ba akwai abubuwa da dama da suna da daɗi a baka amma ba su da amfani a jiki ko kuma suna ma iya cutar da jiki ɗin kaga ba zai yiwu mutum mai hankali ya amfani da kawai daɗinsa na baki ya ce bari ya ci gaba da ci ba fa inna akilal khinziri yastalidhu akilu idan mutum ya ci naman alhinzir wato alade kenan masu ci suna cewa nama ne mai daɗi suna jin daɗin shi a baki amma kuma nama ne mai cutarwa saboda an haramta Allah ya haramta kuma ya ce kazanta ne fa innahu rijsun wa sharibul khamri hakanan mai shan giya yastalidduha sharibuha wanda ke shan giya a sa'ad da yake sha yana jin daɗinta a bakinsa yana jin daɗinta a makogoransa yana jin nishaɗi da kwanciyar hankali a sa'ad da yake sha to wannan giyar da yake sha dan yana jin daɗinta kaɗai wannan bai sa ta zama abinci mai amfani ba tunda Allah ya haramta ita ma ya, ya, ce ka a sha ta to waɗannan wanda ma suka haramta kenan hatta ga ababen da suka halarta za ka yi samun abin da yana da daɗi a baki amma yana da cutarwa ta yi wanda yake da wani cuta da likita na cin wani abinci a ce misali an hana mutum cin nama irin beef kenan wato nama jan nama in ya ci zai ji daɗi a bakinsa amma kuma ƙarke zai iya cutar da shi haka wanda aka hana shi cin abin nan kamar hatsi kamar wanda yake da diabetic diabetic an hana shi cin irin su masara da dawa ta yi in ya ci zai ji daɗi a bakinsa ko kuma an hana mutum shan siga ko cin gishiri duk zai ji daɗi a baki amma kuma zai iya dawo mai da cutarwa ina fata mun fahimci wannan to ashe ba kowane abinci ne za a kafa hujja da cewa tunda yana da daɗi a baki to kawai a ci gaba da ci ba sai an duba an ga shin ya halasta tukunna a shar'ance ko bai halasta ba sannan kuma bayan halasci kai da zaka ci baka da wata matsala wani mane da zai sa in ka ci ka samu cutuwa hatta waɗanda suke cin naman sauran dabbobi da halittu waɗanda suke haramtattu irin zi makhlabin min as-siba wa kulli dinabin min at-tayr masu abin nan zi makhlabin min at-tayr wa kulli dinabin min as-siba wato masu abin nan dagi ko masu haƙora daga cikin tsuntsaye da dabbobi da aka hana ci wanda suke ci za su ce suna jin daɗin shi duk wani abu da yake ci wanda yake ci yana ganin mai daɗi ne amma wannan daɗin kaɗai bai kamata ya halasta ba to haka jin daɗin da mutum yake in yana jin kiɗa da nishaɗi da annashuwar da yake ji da kwanciyar hankalin da yake iddi'a'in ran shi yana samu wannan kaɗai ba dalili bane akan halarci wa mimma yubayyinu dhalika anna sama' al-alhani yataghadha bihi ahlu al-jahli akthar mimma yataghadha bihi ahlu al-ma'rifa ya ce daga cikin abin da ke ƙara bayyanar da haka shine anna sama al'alhan sauraron waƙe-waƙe waɗanda aka rera su aka sa musu kiɗa su ne al'alhan ya tazarra bihi ahalul jahali aksara mimma ya tazarra bihi ahalul ma'arifa waɗanda suke ɗaukan shi a matsayin abinci ga ruhinsu daga cikin jahilai sun fi yawa fiye daga cikin wanda suke da ilimi ma'ana duk yawaitan nan da kiɗa ya yi da irin tagomashi da ya samu a duniya ta wannan zamanin ko kuma tun daga ma zamanin sibin taimiyya ɗin wanda yanzu kiɗa yana da industry ɗin shi mai zaman kanshi entertainment industry yana da muhimmanci a rayuwar capitalism ta yanzu akwai samun kuɗi akwai samun shahara akwai samun nishaɗi da sauransu kuma masu sauraron suna bin abin religiously kamar addini ko amma za ka ga mafiya masu yin haka jahilai ne da waɗanda ba su san ciwon kansu ba duk mutumin da yake da wani abu da yake muhimmi zai wuya a ce ya wuri yana sauraron kiɗa sai dai kawai in ya ji shi haka ittifakan amma watakila za ka ga kawai da mata ne da yara da samari da sauran waɗanda ba su ne muhimman mutane a cikin al'umma ba su ne suke zaunawa su ta yin wannan sakarcin yanzu da dama daga cikin mutanen da suka san ciwon kansu za a ambaci sunan wani shahararren mawaki ma sai ka ji baka ma taba jin sunan shi wallahi baka ma taba sanin shi ba sai dai in wani abu ya faru ko ya mutu ko an tuhume shi da wani abu ko ya wani scandal ko ya trending sannan sai ka ji ana faɗan sunan shi sai ka ce wai waye wannan ne ko wace ce wannan saboda ba harkan mutane ne waɗanda suke sun san ciwon kansu ba kaga ya nuna cewa ashe ba abu ne mai muhimmanci ba domin abu ne mai muhimmanci a rayuwa da gaske za a samu mutanen kirki gaba gaba a kansa kama ya taghazza bihi al-atfalu wal baha'im wan nisa kama yadda al-atfal yara suke jin dadin kida wal baha'im da ma dabbobi tumaki da awaki wan nisa'u da kuma mata wa kama yakthuru fi ahli al-bawadi wal a'rab kamar yadda yake kuma zaka ga irin wannan kaɗe-kaɗe yana da yawa a gurin mutanen albawadi ƙauyuka wal a'rab da lunguna wato mutanen ƙauye da mutanen a a wato karkara mutanen karkara su kam suna da ƙwarewa sosai wajen wannan ko a yanzu zaka samu in ka samu wayar ba ƙauye in ka je waƙoƙin da suke ciki sai ka ji tsoro ka rasa ma inda suke samu su in ka je kasuwar ƙauye kuna fira da wani ba ƙauye an shi waye shi ka ce za ka duba ko kuma ya tura maka wani za ga cike take da waƙoƙi da fina-finai da raye-raye da kaɗe-kaɗe to wannan a ƙauyen za ka ga an kafa shago musamman kawai na tura waƙa wanda aikinsu kawai kenan yan midiya aikinsu kenan to amma yanzu a nan birni sai ka tana za tura maka maka rasa din da ka bi sai dai ka ji wazi sai dai ka ji tilawa to kaga mutanen ƙauye saboda rangwamen da suke samu dama a harka addini al'arabu a shadda kufran wani faƙa wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma'anzalallahu ala rasuli saboda sassauci da kuma rashin samun access da suke da shi zuwa ga ilimi to sai wannan hayaniyar da wannan abin rashin kirkin sai ya mai gurbin lokutansu malam ya ce wa kullu man da ufa aqluhu wa ma'rifatu da kuma duk wanda hankalin shi ya rauni iliminsa ya rauni su ne suke yawaita a cikin masu sauraron kiɗa waɗannan jinsin na mutane yara da mata da dabbobi da mutanen ƙauye da kuma wanda zai zama babba ne da girman shi da mutuncin shi amma hankalin shi na da rangwame yana da ƙarancin hankali ko yana da ƙarancin ilimi kama huwa mashhudun kamar yadda yake abu ne da kowa yake gani tun daga kan su mawaƙan da masu sauraron su za ga duk akan wannan tsarin suke don abin mamaki ne a ga mutum misali wanda yake yana da ilimi ko yana da hankali a ga ya zauna kawai yana jin kiɗa kawai abin da yake saurare kenan za a yi mamaki kuma za a rena hankalinsa ko kuma za a rena iliminsa amma idan mata ne ko yara ko mutanen ƙauye sai a ga dama sun dace ɗabi'ar ko yanayin ya dace da yadda suke ina fata muna ganewa malam ya ce fa amma sama'u shar'i fala shi ko sauraron alƙur'ani shine as-sama ash-shar'i fala ba haka yake ba innahu ghidha'un tayyibun li ahli al-ma'rifa sauraron alƙur'ani abinci ne mai kyau ga zukata da ruhin masu ilimi kama akhbara Allah bidhalika fi qawlihi kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a fadin sa da yake cewa wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq aya wannan sashi ne na aya da Allah yake bada labari da sajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil ladina al yahuda wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara zuwa karshen zalika bi anna minhum qisisina kaza kaza kaza sai Allah yace wa idza sami'u ma unzila ila rasuli su waɗannan da suke da ma'arifa idan suka saurari abin da aka aiko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kenan tara ayunahum tafidu min ad-dam'i sai kaga idanunsu suna zubar da hawaye ai tafidu minha ad-dam hawaye yana zuba daga idanunsu mimma arafu min al-haqqi saboda abin da suka sani na gaskiya cikon ayan wa yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash shahidina kaji suna cewa ya Allah ubangiji mun yi imani ka sanya mu daga cikin waɗanda suka shaida cewa wannan abin da aka sako da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wannan aya malamai suna cewa ta sauka ne akan najashi da da sahabbansa da mutanansa bayan da aka je aka yi musu wannan a mutanen Makka suka tura a je a ziga su su kori su Ja'far Ja'far din yazo ya karanta mishi suratul Maryam da ya saurara yayi kuka da sauransu amma ibn kasirin yana cewa wannan fasara ce ba'idiya domin wannan kissa tana jashi ta faru ne ana zaman makka ita kuma wannan aya madaniya ce ya kai yake karkata zuwa ga cewa gara a wajjaha ta zuwa ga cewa wafdu najran waɗannan kiristoci da suka bi suka saurari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sune yafi dacewa da a fassara cewa a sanadiyar su ne wannan ya sauka wallahu alam amma shi malam abin da yake so ya kafa mana hujja anan shine cewa da aka yi idan suka ji abin da aka saukar wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi sallama sai su fara kuka ma'ana zuciyarsu ta raurawa kenan kaga saboda suna da ilimi akan abin suka ce wannan gaskiya ne mimma arafu min alhaqi saboda abin da suka sani na gaskiya a littafansu da bayanin da annabawansu suka yi musu akan cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai zo zai yi wa'azi wa rasulun ya'ti min ba'd ismuhu ahmad da kuma annabin da zai zo a bayana in ji annabi isa wanda sunan shi ahmad sallallahu alaihi sallama to sun ma zakar abul kasimi kaula abi ali ad-daqqaq sannan al-qushairi ya sake ambatan maganan abu ali ad-daqqaq da yake cewa as-sama'u tab'un illa an shar'in wa kharqun illa an haqqin wa fitnatun illa an ibra yace as-sama' sauraron kida tab'un illa an shar'in wato abu ne wanda yake mai ɓame zuciya illa an shar'in sai in da shari'a wato sai in da hujja wanda yake yana da hujja a cikin arifai wa kharaqun illa an haqqin kuma keta alfarma ce fita ne daga cikin tsari illa an haqqin sai wanda ya saurara da gaskiya wa fitnatun kuma jarabawa ce illa an ibra sai wanda ya saurara dan daukan izina mala yace wa hadha kalamul hasan kaga wannan zance ne mai gaskiya wa kad qaddamna dhikrahu an ambaci wannan zance a can baya fa innahu ja'ala ma laysa bi mashru'in huwa an an tabi'i ya ambaci abin da yake ba shari'a ba ba ba ba ba wato ba shirya masa aka yi ba cewa yana daga cikin abin da yake dabi'a ne fala yakunu mahmudan mustahsinan fid dini wa tariqillahi abinda yake cewa shine shi sauraron kiɗa wani abu ne da a cikin ɗabi'a yana da gaggawan birge ɗabi'an mutum to kada a saurara sai in an ba za a tuhumi mutum ba sai in ya shirya wa abin ne ya ɗauki ɗamarayi to wannan magana da shi ne malam ibn timiya yake cewa kaga wannan magana tana da kyau kuma tana nuni zuwa ga cewa wanda ba zaman jin kiɗan yayi ba ba abin zargi bane amma kuma ba fa za a yabe shi a gode mishi ba ko kuma a ce ya zama hanyar Allah ba za a yabe shi a gode mishi ba kaga misali yanzu kamar yanzu wancan da Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗancan mutanen cewa idan suka ji idan suka ji alqur'ani suna kuka yanzu ambatan su da yi akan suna kuka kaga ya zo ne a mahallin yabawa wannan kukan nasu isa muka ji kamar da aka fara a baya ana ana yin fatan alkhairi da yabo ga wanda ya kata alqur'ani yayi tafa'uli yayi tadabburi har ya kai ga kuka to amma yanzu wanda ya saurari kidan wanda ya saurari kida ba da niyya ba sai ya zam wannan kidan ya mai tasiri har yayi kuka ko wani abu to ba za a yabe shi ba domin duk da ba za a zarge shi akan wannan sauraron ba amma kuma ba hanyar addini bace ba abin yabawa bane to kukan da zai yi don wani tausayi ko don wani infial a garin sauraron kiɗa wannan bai nuna cewa zuciyar shi ta raurawa ne saboda imani da haka ba za a yaba mishi ba ko da ba a zarge shi ba aslan rashin zargin ya taso ne saboda bai nufaci haka kasdan ba wa qauluhu kharaqun illa an haqqin wa fitnatun illa an ibra yaqtadi annahu idza lam yakun an haqqin fa huwa madhmum yana nufin in ba da gaskiya ba ne to abin zargi ne wa annahu idza lam yakun ibra idan ko ba abin daukan izina ba ne fa huwa fitna to akwai fitina akwai jarabawa a ciki wa hadha kalamun sahihun wannan magana ce ingantacciya wala yaqtadi zalika an yustahabba kullu ma yuzannu anna fihi ibra kuma wannan bai nufin a ce duk wani abu da ake ganin akwai abin ɗaukar izina a cikin shi to a ce ya zama mustahabbi au annahu an haƙƙin ko kuma a ce daga gaskiya ake shi duk maganar da yake faɗi a nan shi kushairi wanda ya kawo cewa akwai fitina a cikin sauraron kiɗa in dai ba mutum ya dace da wani abu mai sanya lura ko wanda zai ɗau izina a ciki ba sannan akwai fita daga tsari in ba wani abu ya samu a ciki na gaskiya ba ya ce wannan magana tana nuni zuwa ga cewa shi sauraron kiɗan abin zargi ne kuma zai iya zama sanadiyar fitina ya ce amma fa wannan bai nufin a ce duk wani abu wanda akwai wani abin lura a cikinsa shikenan sai a ce an halasta shi idan lam yakun mashru'an idan ba shari'a ce ta ce ya halasta ba لأنه قد قال إنه طبع إلا أن شرعي dan ya ce ai abu ne da ke cikin ɗabi'a in ba a samu wato nufata shi ko aka ɗauɗa marayinsa ba qala abul qasimi wa yuqalu samau ala qismaini abul qasim al kushari ya ƙara cewa ana cewa sauraron kiɗa ɗin to ana raba shi zuwa gida biyu sama'un bi shartil ilmi was sahwi saurare da sharadin mutum yana cikin masaniya yana da sani akan abin da yake yana da ilimi was sahwi kuma yana fadake yana da yana cikin wato yana cikin hayyacinsa faman sharata sahibahu faman sharata sahibuhu ma'rifatal asami was sifati wa illa وقع في الكفر المهدي فمن آه فمن شرط صاحبه daga cikin sharɗin mai irin wannan sauraron kiɗan marifatul asami was sifat ya zama ya san sunaye da sifofin Allah waɗanda su ne ya kamata a kirayi Allah a roƙe shi da su to idan yana sauraron kiɗan da sufaye suke yi da rawa da waƙa da suke suna ambato to zai iya tantance abin da suke ambatan Allah wanda yake daidai ne da kuma wanda suke akan kuskure ne ya tantancewa yana da ilimi zai iya tantancewa kuma yana cikin yana cikin hayyacinsa ba zai biye musu ba wa illa in ko babu ilimi ko baya cikin hayyacinsa sannan bai da masaniya akan sunaye da siffofin Allah wa qafil kufril mahab zai iya fadawa cikin tsantsagariyar kafirci wannan na farko kenan wa sama'un bi shartil hali فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية والتنقي عن آثار الخضوض بظهور أحكام الحقيقة نبنغن النبي شيني واتواندي آه وسماء بشرط الحال da kuma sauraren kiɗa bisa sharaɗin ya shiga cikin wani yanayi na daban wato ba bai cikin hayyacinsa kuma bai cikin ilimi shine famin sharti sahibi daga cikin sharaɗin mai yin irin wannan sauraron kiɗan shine alfana'u an ahwalil bashariya ya zama ya fita ya gushe daga halin ɗan adam halin da da yake ciki na faɗakawa na faɗakuwa da rayuwa da tunani irin ɗan adam ya fita ya shiga cikin wani halara daban kamar da suke cewa wattanaki an asaril hududi sannan kuma ya zama ya ya ya zare jikin shi ya fita daga asaril hududi tasirin wato abin nan senses dinsa bai ji bai gani da ganinsa bai ji da jinsa bai san a cikin inda yake ko a hayyacin da yake ba bi zuhuri ahkamil haqiqa mai samun wannan shine wanda ya bayyana gare shi ya shiga cikin halara ta haqiqa kamar da suke cewa wato a san da yake sauraron kidan ya riga yayi fana'i ya gushe daga hayyacinsa ya fita daga ɗabi'a ɗan adam ya shiga wani abu can daban kamar yadda misali kamar yadda muka ji a baya mutumin da aljani ya buge shi ko mutumin da ya shiga harkar bori ko mutumin da ya suma ko mutumin da aka yi mishi allura mai gusar da hankali ko mutumin da yake cikin maye duk waɗannan ba sa cikin asalin ɗabi'a su ta ɗan adam suna cikin wata ɗabi'a ce daban ariba to haka wanda yake yin irin wannan sauraron suna iddi'ai na suna shiga wata halara kuma da gaske ne hakan yana faruwa gare su wani lokaci da da horo da suka samu akan in sun ji kaza su yi kaza in sun ji sauti ko murya ko zikiri iri kaza su faɗi su kama shure-shure su fita daga hayacinsu wani lokaci kuma da taimakon shaidanin aljanu wanda suke ƙara ingiza su ta uzuhum azza da zaran mutum ya ji wannan kidan sai shedanin sai ya buge shi sai a dauka ai da gaske ne ya shiga wata halara an ambaci manzo ne sallallahu alaihi wasallama ko ambaci sunayen Allah ko ambaci wani shehi to sai mutum kawai ya fadi ko ya fita daga hayyacinsa ko ya dinga yin wasu abubuwa wanda suka saba wa dabi'a duk wannan yana faruwa ana gani waki ne to wannan shine nau'i na biyu na saurare din suna shiga suna fita daga halara ta dan adam su shiga su shiga wani hazara na hakika kamar yadda suke cewa to bayan da ya kawo wannan magana ta al-kushari sai ce qultu ni ibnu taymiya sai na ce qawlu magana sa da yace ma'rifatu al-asami was sifat sanin sunaye da siffofi ya'ani yana nufin asma al-haqqi wa sifati sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma siffofin Allah subhanahu wa ta'ala وذلك لأن المسموع هو المشروع من الصفات التي يوصف بها المخلوقون يوصف بها التي يوصف بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بطريق الإشارة والاعتبار كما تقدم يتي وذلك أبن أكي نفي أنا لأن المسموع أبن أكي سورارين كدا نكوا كواكا هو المشروع من الصفات shine abinda aka tsara na siffofi da ake ambata allati yusafu bihal makhluquna wanda ake siffanta wasu halittu wa hum su masu sauraren kidan waɗanda suke yin fana'in nan innama yakhuduna maqsudahum suna ciran manufofin su ne minha daga cikin wannan siffofin na mutane da tariqil isharati wal itibar ta hanyar nuni da kuma tsinkaye kama ta kaddama kamar yadda ya gabata kamar yadda muka ji a misalin waƙan da aka buga a baya mawaƙi ne ko mai rera waƙa ko mai kiɗa yana faɗan zantuttukan shi bisa yadda ya tsara su shi kuma mai saurare musamman wanda yake cikin irin wannan yanayin na sufanci yana ba su wata ma'ana ta daban wadda take komawa zuwa ga sai ya ɗauki lafazi da ke da ma'ana ta zahiri sai ba shi wata ma'ana ta baɗini kuma ya ce wannan ma'anar tana bayuwa izuwa ga siffa Allah ko wani suna ko na aiki na Allah da haka sai su dinga ba su waɗannan ma'anonin da ba mun ji wancan da yake magana akan tantabara da take kuka da sauransu amma kuma sai aka ce wai zuciya ake nufi ruhi ake nufi kaza da kaza da kaza ina fata mun tuna to haka irin wannan shine abin da yake gaya mana da aka gaji ya ce kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fa yahtaju zalika ila an nufarrika baina ma yusafu bihi ar-rabb wa yusafu bihi al-makhluq da haka wajibi ne zama mutum yana cikin hayyacinsa yadda zai iya bambance abin da ake siffanta dan adam da shi da kuma abin da ake siffanta Allah mahalicci da shi li Allah tuj'ala tilka sifatu sifatillahi don kar a je a ɗauki waɗannan siffofin a mai da su siffofin Allah sifatin lillahi a ce na Allah ne fa ya kunu fitnatan wa kufra sai zama fitina ce da kuma kafirci wa hadha idza kana sahibuhu sahiyan ya'lamu ma yaqulu wannan idan fa mai magana ya zama yana cikin hayyacinsa kuma ya san abin da yake faɗe kamar yadda faɗa mana sharɗan guda biyu al-ilmu was-sahu wa ma idza kana faniyan amma idan ya riga ya gushe ya fita daga hayyacinsa an shu'uri bil ka'inati ya fita daga hayyacin saurare da jin abin da ke na rayuwa da ke kewaye da shi lam yuhmal al qawlu ala zalika li adami shu'urihi bi to ba za a dauki maganar da ya faɗa a fassara ta da cewa yana nufin Allah bane sai saboda bai san abin da yake faɗi ba wanda yake yin waka da kiɗa ya faɗi zantuttuka za a ware za a ware waɗanda ya faɗa daidai a musu hukuncin daidai wanda ya faɗa ba daidai ba za a ware su a musu hukuncin ba daidai ba ne amma wanda sai da ya riga ya gushe daga hayyacinsa ya shiga cikin wata ɗimuwa sannan ya fara rera waƙar to wannan duk abin da yake faɗa ba za a mushi hukunci da shi ba domin bai san abin da yake faɗa ba fala budda an ya kuna sha'iran bil ahwal bashariya dole ya zama yana cikin jin yana cikin yanayi na ya san halin ɗan adam halayen da ɗan adam yake fahimtar abubuwa da faɗakarsa wa yakunu mutanakkiyan anil hudud al bashariyya allati tamilu ila al makhluqat ya zama kuma ya zame ya ya fita daga al hudud al bashariyya bukace bukace na dan adam allati tamilu ila al makhluqat wanda suke karkata zuwa ga halittu wa zalika bi zuhuri sultan at tauhid ala qalbi ta yadda zai zama wato akwai akwai hujja ta tauhidi a zuciyarsa yana faɗake ya san abin da tauhidi yake nufi wa huwa qawluhu wannan shine abin da ya faɗa shi kusheri karshe da yake cewa buhur ahkamil haqiqa bayyanan hukunce hukunce na haqiqa ma'ana sai ya zama ya gushe daga wannan hukunce hukunce na haqiqa din sannan za a yi mishi hukunci da abin da yake faɗa abin da yake cewa shine idan mutum yago yana irin waɗannan waƙoƙin abubuwan da yake faɗa wanda suke na bata da kafirci za a musu hukunci da kafirci da bata wanda suke daidai za a yi musu hukunci da daidai da gaskiya ne amma ko za a lazumta mashi wannan hukuncin to yanayi biyu ne idan aka tabbatar da sa'ad da yake yana cikin hayyacinsa to za a lazumta mashi alƙali zai lazumta mashi mashi hukunci da su idan kuwa sanda yake yi baya cikin hayyacinsa bai san abin da yake ba to wannan ba za a lazumta mai abin da ya faɗa ba sai dai a hana shi a mai ta'aziri وهذا التفسير يحتاج إليه, يحتاج إليه يحتاج إليه من يستحسن بعد أنواع السماء المودس لأهل الطريق إلى الله هذا wannan bayanin da aka yi anan malam yace wasu mutane waɗanda suke ganin cewa a cikin irin kaɗe-kaɗen nan da ake yi da waƙe-waƙe na irin waɗannan abubuwa na addinin sufaye akwai mutane da suke ganin akwai zance mai kyau a ciki akwai abin kalla akwai abin karɓa to wanda yake ganin haka ya kamata ya san wannan tafsirin cewa ba kuma yake karɓa ba ana karɓan abu ne wanda mutum ya yi shi a cikin hayyacinsa kuma ya san abin da yake amma abin da ya a cikin ɗimuwa ko a cikin fita daga hayyacinsa ko a cikin wata halara wata ke karkatacciya to wannan ba a kallon shi ba a aiki da shi wal fitnatu tahsul bis sama'i min wajhaini fitina da aka ce ana samu jarabawa da ake samu ta fuskar sauraren kiɗa tana zuwa ne ta fuskoki guda biyu min jatil bid'ati fid dini wa min jatil fujuri fid dunya abu na farko shine tana haifar da fitina ta bid'a a addini na biyu kuma tana haifar da fitina ta fajirci a cikin rayuwar duniya amma al-awwalu falamma qad yahsilu bihi فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله أو الإرادات والإبادات الفاسدة التي لا تصده لله ana samun bid'o'i ne sakamakon sauraron kaɗe-kaɗe ta hanyar ƙudurce aƙidoji munana game da Allah kaji mutum yana cewa yana baiwa wani bawa na Allah siffofin Allah kaga muguwar aƙida ce ya je yana faɗi garin waƙe-waƙe ko yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mummunan siffa ko yana daukar ayyukan Allah subhanahu wataala yana danka su a gun wasu halittu sawa'un halittun nan annabawa ne ko manzani ko wasu waliyai ne ko wasu wanda yake ganin girman su ko wasu halittu daban kaga wannan mummunar aqida ce take zuwa ma masu yin waƙoƙi ire-iren waɗannan sannan wal ibadatil fasida da kuma ibadoji wanda suke na barna kamar ya dinga roƙon na kabari ko ya dinga neman agaji da wanda ba zai iya bashi wannan agajin ba ko ya dinga da'awar zai yi kaza ko ya yi kaza dan wani allati la tasluhu lillahi wanda wannan ibada ba ta dacewa a yi ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ama yasuddu anhu min al-i'tiqadati salihah tare kuma da abin da yake faruwa na wannan mummunar kaɗe-kaɗe suna katange mutum daga aƙida mai kyau bai yiwuwa yana da waɗannan munanan aƙidun kuma ka same shi a lokaci guda yana kan aƙidu kyawawa wal ibadatu saliha taratan bi tariqil mudada kuma su tare shi daga ibadoji na ƙwarai taratan wani lokaci bi tariqil mudada saboda wato kishiyantar juna dan mutum bai hada aƙida mai kyau da mummuna a lokaci guda ya aiki da su haka bai hada ibada mai kyau da mummuna a lokaci guda ya ce yana yin su wa taratan bi tariqil ishtighal wani lokaci kuma saboda wannan barnar ta dauke hankalinsa da lokacinsa bai samu hankali da lokacin yin abin da zai amfane shi duk inda ka gan shi dan ina da kiɗa ina da waka ina da rawa to yaushe zai samu lokacin hada alkur'ani yaushe zai samu lokacin tasbihi yaushe zai samu lokacin sallar dare da azumin nafila da sadaka da halartar darussa ba zai samu wannan ba kaga ya shagaltu da wancan to haka wanda ya shagaltu da waɗannan barnan ko dai zama ta hanyar barnar da daidai din ba su zama wuri ɗaya ko kuma ta hanyar lokacin shi da ya cinye a gun barna ba zai samu lokacin yin wani abin arziki ba fa innan nafsa tashtagilu wa tastaghni bi hadha an hadha domin ɗabi'ar rai takan shagaltu da abu ta wadatu da ɗayan duk abin da mutum ya shagaltu da shi to sai ga ya wadatu daga barin kishiyarsa wa mal fujuru fi dunya abu na biyu kuma fajircin a duniya فلما يحصل به من دواء الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس saboda abin da ke faruwa sakamakon wato nace wa sauraron kaɗe-kaɗe da kai su cikin ibada da sanya su a masallatai wannan yakan jawo zina saboda cakuɗeɗeniyar maza da mata da sauraron muryoyin mata da keɓancewa da su ba da muharrami ba wannan yana haifar da ɓarna iri daban-daban ta zina walfawahish da sauran alfasha shi kanshi cakuɗaɗɗeniyan alfasha ne faɗan magana mara daɗi da sakin baki da sauransu wal ithm da kuma laifuffuka waɗanda suke zunubai manya wal baghi alan nasi da kuma ta'addanci ga mutane tun daga kan sukan lamirin wasu da zagin su da aibata su har zuwa ga ɗaukan makami da zuban musu da jini kaga duk wannan yana cikin albaghi ta'addanci fa fil jumla yace a takaici a dunkule jami'ul muharramati qad tahsulu fi daukacin abubuwan da aka haramta dukkaninsu suna iya faruwa a sanadiyar biye wa kiɗe-kiɗe da saurarensu da kai su masallaci da cewa kiɗa addini ne da yin shi a matsayin ibada wannan yana haifar da abubuwa na haramci kusan dukkanin nau'insu wa huwa ma zakara Allahu fi ƙauli su waɗannan abubuwan na haramci ɗin waɗanda ana iya samun su sakamakon biye mai kiɗa su ne waɗanda Allah ya ambata a cikin faɗinsa da yake cewa qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma baban wal isma wal baghy bi ghairi al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu Allah Allah ya ce kul ka ce musu inna ma harrama rabbiyal fawahisha kadai abinda Allah ya haramta su ne alfasha alfasha shine ayyuka munana waɗanda ɗabi'a ma ba ta son su ma zahara minha wa ma batan wanda ake a bayyane da wanda ake a ɓoye a malamai sun fassara na ɓoyen nan ko dai ya zama ma zahara minha wanda aka riga aka aikata wa ma batan da wanda ma aka yi niyyar aikatawa kaman wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin Allah ya hana hatta muguwan niyya ta aikata aikin barna ko kuma ya zama ma zahara ayyukan gaɓoɓi na barna wa ma baɗan da ayyukan zuciya na barna siriya da girman kai da munafurci da da ujubu da makamantansu da ana fassarawa haka ma zahara minha ayyuka na zahiri ma batsana ayyukan zuciya ko ma zahara min ha wanda aka daga aka aikata wa ma batsana da wanda aka yi rufa aikata ko kuma ma zahara alfashar da aka yi a bayyane wanda laifin mutum da rashin arzikinsa da rashin kunyarsa ya kai yayi duk abin da ya ga dama a bayyane ma batsan da kuma wanda laifin shi bai riga ya bunƙasa ba yana da ragowar kunya yana ɓuya sannan yayi yana wal ifmu ma haka fi nafsika wakarita an yi tala alaihi nasu to da wanda ya aboyan da wanda ya abayanan da ayyukan da suke na zuci da na gaɓoɓi da dukkanin su wanda suke alfasha Allah ya hana wal baghi wal ithm da kuma zunubi shine wato abin da zai zama yana da haddi ko an yi tsinuwa ko an ce wanda yayi bayi tare da mu da makamantansu wal baghya da kuma zubar da jini zubar da jinin mutane bi ghairil haqqi ba tare da haƙƙin shari'a ta ce a zubar da jinin wane saboda ya yi kafirci ko saboda ya yi zina yana musini ko saboda za a mai kisasi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma Allah ya hana ku yi shirka da Allah abinda Allah bai taba saukowa da shirka da hujja ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna kuma kar ku dinga faɗan abin da ba ku sani ba game da Allah ibnul qayyim yana cewa wannan aya ta zo ta jeran ta zinubai ne gwargwadon munin su gwargwadon muninsu take jeranta su abu mafi abu mummuna su ne alfawahish abin da ke gaba da alfasha wajen muni shine al'ism abin da ke gaba da al'ism wajen muni shine albagyu sannan abin da ke gaba da albagyu wajen muni shine shirka da ita kuma shirka abin da ke gaba da ita wajen muni shine yi wa Allah ƙarya wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu abin da Allah bai halasta ba ka ce halas ne abin da Allah bai abin da Allah bai halasta ba ka ce haram ne ko abin da sorry ka ce halas ne abinda Allah ya halasta ka ce haram ne ko kuma ka faɗa ka ce Allah ya aiko ka alhalin Allah bai aiko ka ba kamar annabawan ƙarya da sauran waliye na ƙarya da ire-iren su kenan ina fata muna ganewa to kuma kaga wannan ayar ta yi kama da irin faɗin Allah da yake cewa wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa batan da kuma irin wadaru zahiral ismi wa batina ku rabu da barna ta fili da ta ɓoye a cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ahada aghyaru min Allah babu wanda ya kai Allah zafin kishi walidhalika harrama alfawahisha ma zahara minha wa ma batan dan haka ne Allah subhanahu wataala ya haramta alfasha ta fili da ta boye wala ahada ahabba lil midhati min Allah babu kuma wanda ya kai Allah san a yabe shi akan akan girmansa a girmama shi walidhalika madaha nafsa dan haka Allah ya yabi kanshi to wani hadisi yana cikin Bukhari da Muslim wanda yake yana fassara wannan magana ta cewa Allah ya haramta alfasha ta bayyane da ta boye Allah ya haramta alfasha ta fili da ta boye Allah ya tsare mu to mala ya kawo wannan aya dan ya nuni zuwa ga cewa duk waɗannan nau'o'in alfashan suna iya faruwa suna iya faruwa idan aka biye masauraran kiɗa aka mai da shi addini aka kai shi masallaci to zai zama zari'a ga dukkanin faruwan waɗannan abubuwa kamar yadda ya ce kuma abu ne a fili wanda kowa ke iya gani قال أبو القاسم وحكي عن أحمد ابن أبي الحواري أنه قال سألت أبا سليمان عن السماء فقال من اثنين أحب إلي من الواحد يتي آه daga Ahmad ibn Abil Hawari Abul Hasan Al-Kufi kenan wanda wani babban sufi ne ya rasu shekara ta 230 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa na tambayi Abu Sulaiman anis sama game da jin kida faqala min ithnaini ahabbu ilayya min al-wahid mutane biyu su saurara yafi mini fiye da mutum daya قلت ابن تيميه yace hadhihi almaqala zakaraha mursala wannan zancen shi ma kaga ya kawo shi mursalan ba da isnadi cikakke ba mursal anan ba wai mursal na hadisi keke da keke na musala ba yana nufin an kawo magana a gurguje ba tare da isnadi cikakke ba shine irsal din fala yu'tamadu alaiha dan haka ba za a dogara da wannan magana ba وإن أريد بها السماع المهدث فهي باطلة عن أبي سليمان إذن أنا نفن السماء أنا yana nufin wannan na bid'a to babu shakka wannan magana mara inganci ce daga Abu Sulaiman ad-Darani fa inna Abu Sulaiman radiyallahu anhu lam yakun min rijalis sama'i wala ma'rufan bi hudurihi domin bai kasance daga cikin waɗanda aka san su da halarta da sauraron irin wannan kidan ba kama annal fudail ibn iyad wa ma'rufan al-karhi rahimahumallah wa nahwahuma lam yakuna mimman yahduru hadha sama kamar yadda sauran sufaye na gaskiya na wancan zamanin a karni na uku ko karni na biyu zuwa na uku irin su al-fudail ibn iyad irin su ma'ruf al-kharki wanda mun ji a baya cewa Ahmad ibn Hanbal ma yakan ji gun wa'azinsa waɗannan bayan Allah Allah ya musu rahama da su da ire-iren su su ba su kasance suna zuwa su halarci irin wannan wurin kiɗe-kiɗen ba ba su kasance suna haka ba qala abul qasim sai abul qasim ya sake cewa su ila abul husain nuri an sufi fa qala man sami'a as-sama'a wa athara al-asbaba an tambayi abul husain nuri aka ce wane ne sufi wane ne za a kira da suna sufi qala fa qala yace man sami'a as-sama'a shine wanda yake sauraron kida na yabo da na ushaku da makamantansu wa athara al-asbaba wanda kuma ya fifita sabubba wato sababi wato al-akhdh bil asbabi qultu ibn timiya yace hadha an-naqlu mursalun wannan shi ma zance ne mara isnadi fala yu'tamadu alaihi ba za a dogara da shi ba wala allal maqsuda bi hadha huwa as-sufiy al-madhmum indahum al-mudda'i at-tasawuf tayyuma wannan ta'arifin da aka ce ya bayar yana bada ta'arifin sufi wanda yake jabu a wajen su wanda ba na gaskiya ba wanda yake iddi'ai yake kururuwar tasawuf fa innahu jama'a baina ithari as-sama' alladhi yadullu ala al-ahwa'i al-batila domin bisa bayanin da shi annuri ya bayar wannan irin basufe ya hada tsakankanin abin da yake shine a wato itharus sama fifi ta sauraren kida alladhi yadullu alal ahwa'il batila wanda hakan yana nuni zuwa ga san zuciya mara kyau wa da'afil iradati wal ibada da kuma raunin ibada shine al asbab din al akhdh bil asbabi وإيثار الأسباب التي تنقصه عندهم عن التوكل wanda ɗaukan muhimmantar da wato al'asbab a wurin sufaye tana raunata tawakkalinsa in aka kalli maganar da kyau kamar ba yabo bace yake ma wanda ya kira shi da wannan an tambaye shi wane ne sufi ta yi ana nufin gama garin sufi wanda bai kai irin matsayin da suke ganin sufi na gaskiya ba sai ce mutumin da ya shagaltu da jin kiɗa kuma ya shagaltu da nema to kaga bai kaman tawakkalin shi bai kai irin tawakkalin sufai ba domin sufi idan ya kai sufi baya baya daukan asbabu na neman arziki na neman lafiya na neman duniya na neman abin da zai rayu akai bai daukan wannan yakan zauna ne kawai ya nemi abun lahira kadai ya bada baya ya kauda kai daga duniya to wanda ko aka ce ya rike asbabu to kaga bai kauda kai daga duniya ba kenan to a gunsu wannan bai kai sufi na a zo a gani ba kenan wannan maganar in ma ta tabbata daga annuri to ba yabo bane ga wanda yake da irin wannan siffa fada ufa kaunuhu ya'budu Allah wada ufa kaunuhu yasta'inu sai zama wato a wurin haka wanda ya dauki asbab bautar shi ta Allah za ta yi rauni tawakkalin shi da dogaran shi ga Allah za su yi rauni wa illa in ko ba haka ba fannuriyu to abul husainin nuri wanda shi ma a karni na uku ya rayu ya shika ta 295 yana daga cikin manyan ɗaliban junaidu kabarin shi yana nan har yanzu inda ba shekarun nan na baya ba kabarin shi sananne ne a garin Baghdad a makabartar Khaizuran Abul Husaini Ahmad ibn Muhammad Al-Baghawi An-Nuri babban sufi ne na zamanin da ya rasu kamar na ambata 295 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yuj'alu hadha la yaj'alu hadha shartan fi sufiyyi al-muhaqqiq wannan za mu lura cewa a annuri bai ɗaukan wannan a matsayin sharaɗi na sufi wanda yake ya kai ya kawo na gaskiya sai ƙara cewa ƙala abul qasim ibn tamiya yace abul qasim ya ce wasu ila abu ali ar-rawda bari an samai yawman fa qala laitana takhallasna minhu ra'san bi ra'sin wata rana an tambayi abu aliyu arrau zabari game da sauraron kiɗa da suke yi da sunan ibada ya ce kai canmu ina ma a ce wannan jin kiɗan mun rabu da shi ba kare bin da mu mun rabu ciki lafiya baka lafiya shi suke nufi da ra'asan bi ra'asan wato ba kare bin da mu ko ba bashi a tsakankani qultu hadha al-kalamu min mithli hadha ash-shaykh الذي هو من أجل المشايخ الذين صحبوا الجنيدة وطبقته يكرر ما قدمناه من أن حضور الشيخ السماء لا يدل على مذهبه وأتكاده وأتكاد حسنه yace kaga wannan magana daga wannan babban malami Ar-Rawza Bari wanda ya daga cikin manyan shehunan da suka zauna da Junaidu da sa'o'in Junaidu yana tabbatar da abin da muka ambata a baya in jibin Timiya na cewa a samu wani shehi yana halartar wurin kaɗe-kaɗe irin wannan kiɗa da ake da sunan addini to wannan bai nuni zuwa ga mazhabar shi bai nuni kuma zuwa ga ya ƙudurta cewa abin mai kyau ne in kun tana yi wannan magana a baya game da cewa ar-ru'ya ad'aful ad'aful dalil ar-ru'ya mafi raunin hujja shine a ce an ga mutum na yin abu ganin wani na yin abu dalili ne mai rauni game da cewa ya da abu dalili ne mai rauni to da haka in aka ga wani shegi ko wani malami ya je inda ake irin wannan kida a masallaci ya zauna an yi da shi ko ya kalla ko ya halarci wajen to wannan kadai bai zama dalili akan a ce ai mazhabin shi ne yin wannan abun a fikirar da yake akai kenan bai zama dalili akan a ce aqidarsa yana ganin kyan abun shine ibn timiya yake cewa wannan maganar da yanzu gashi ar-rawza bari yana takaicin ina ma da a ce su sufaye da su da kiɗa ba su da wata alaka ba wanda yake bin wani bashin ɗayan wannan magana ta arroza bari tana nuni zuwa ga ƙara wa magana ibn taimiyya ɗin can ƙarfin hujja fa innahu ya tamanna Allah ya kuna alaihi fihi ismun kaga yana ta fata yana ta burin ina ma a ce babu wani laifi a kan shi game da wannan abun bal ya minhu a ce ya rabu da shi la alaihi wala lahu baya bin kida bashi kida ma bai bin shi bashi walau kana min jinsil min jinsil mustahabbat da a ce a wurin shi wannan abun mustahabbi ne lam yaqul zalika fihi da bai irin wannan magana game da shi ba illa li taqsiril mustami'i la li jinsil fi'li da sai ya zama in ma zai yi magana to zai yi ne saboda gazawar shi a gun sauraron ba wai saboda aikin ba yanzu shi alqur'ani misali da yake sauraron shi addini ne idan mutum yanzu ya saurari alkur'ani yana sa ran ya samu lada to sai dai ya zargi kanshi a wajen gazawar shi wajen natsuwa a gun sauraron kaga shine taqsirul mustami' kenan ko amma ba wai ya zargi kanshi akan me yasa ya saurari alkur'ani ba to wancan ko yanzu yana zargin kanshi ne me yasa ma ya saurari kiɗa kaga ya nuna cewa duk da yana saurare to amma aqidarsa shine ba abu ne mai kyau ba ba abun yabo bane ba addini bane walaysa lahu an yaqula zalika illa an nafsi kuma ba zai faɗi wannan ba sai akan kansa yana wa kanshi hukunci ne la yaj'alu hadha hukuman aman fi ali zalika al-amal ba wai yana hukunci ne ga kowa ba yanzu yana faɗan shi nashi kudirin ne abin da yake fahimta game da haka kama yurwa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu kana yaqulu kamar yadda ake ruwaitowa daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa wadittu anni annim falattu min hadha al-amri ra'asan bi ra'asin kuma dan khattab Allah ya kara masa yadda yake magana akan shugabanci da yi da irin adalcin da yayi da irin wato yadda ya kyautata ma ra'iyarsa amma yana jin tsoro yana cewa ina fatan ranar alkiyama na kwabe a sallame ni daga tambaya da za a yi mana akan shugabanci na ya zama ra'asan bi ra'asin ba kare bin da mu ni da al'umma da ne musu shugabanci ba sa bi na bashin komai ni ma bana bin su bashin wani haƙƙi yace ina fatan in rabu da su lafiya haka wannan Umar fa kenan da irin aikin da yayi da irin wato hobbasan da Umar yayi wanda shine ya gina daular musulunci gina wanda aka ji labarin ta a ko ina kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari mafarkin sa din nan na diban ruwa a rijiya da yace nayi mafarkin na ganni ina diban ruwa a rijiya na diba na diba sai na bada waje kai ma Abubakar ka zo ka diba a cikin diban ka akwai rauni sannan sai Umar ya zo sai gugar ta birkice ta zama katuwar guga ya dinga diban ruwa yana ba mutane suna sha sai da kowa ya sha ya koshi ya samu inuwa ya je ya zauna yana hutawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa wannan shine wato irin aikin da da Umar zai yi wajen kafa daular musulunci kuma hakan ya faru sannan kuma aka kashe shi bisa jarinci bisa shahada Allah ya kara mashi yadda Allah ya kara mashi daukaka to amma a san da yake shugabancin idan wani abu ya bujuro mishi ko in wani yazo yana so ya yabe shi ko in ana so annan mishi ayan labai jama'a suna jin daɗi ana tayabawa ai gwamnati ta yi kyau masha Allah mutane suna ta alamaimaita ta zarce da sauransu to sai ya dinga irin wannan magana yana kuka har san da zai mutu din ma bayan an ji mishi raunin kamar da yake cikin bukhari da wani ya zo yi mishi irin wannan san kira din cewa ai kai ka more ku ne kuka shiga musulunci da wurwuri kuka yi aiki kaza kuka yi kaza yanzu kuma kuka yi mulki kuka yi adalci yanzu kuma ga shahada umar ya ce mishi wannan magana kake faɗa ba dan Allah kake faɗi ba ya sake mata irin wannan magana yake cewa ina fata ni da al'umma da ne musu shugabanci mu rabu lafiya ranar alkiyama babu yabo babu yabo ba fallasa tace kaga wannan Umar yana faɗa wannan maganan qala hadha ba'da tawli tawallihi al-khilafa Umar yana faɗan wannan maganan ne bayan ya zama khalifa li farati khashyatihi alla yakuna qad qama bi huquqiha saboda yana da tsananin tsoro akan cewa ta yufa bai miƙe da haƙoƙin wannan shugabancin ba saboda kuma irin bala'in da ke jiran shugabanni a lahira ta fuskar hisabi saboda girman al'amarinsu da girman da faɗin matsalolinsu manzala su islam ya ce duk wanda ya shugabanci tsakanin mutane guda biyu ranar alkiyama za a zo da shi ne a ɗaure ba za a kunce shi ba sai an gama lissafin cewa da abin da ya kamata ya musu na adalci da kyautatawa ya yi musu in ba ka ba a ɗauren nan kawai za a wuce da shi wuta Allah ya tsare mu shi zama zala sai sun yake cewa innaha satakunu nadama inda kusa tari suna alal imarati wa innaha satakunu nadamatan yawmal qiyama za ku ta kwadayin mulki a marana alkiyama duk wanda ya wannan kwadayin sai ya nadama Allah ubangiji ya tsare mu gashi shine ake gani a aikace da mutane suke son mulki ba su san rabuwa da shi suna mantawa ko kuma basu ma san abin da ke cikin shi ba ba kuma su san me zai biyo baya ba to shi sa kaga a da aka lissafa mutane bakwai waɗanda za su samu falala na shiga ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah aka fara da shugaba mai adalci saboda wannan aikin ya fi kowanne wahala a cikin duk sauran ayyuka a samu shugaba ya shugabanci mutane kuma ya musu adalci a bisa yadda Allah yake so ya yi abin da Allah yake so wannan abu ne mai matuƙar wahala saboda shugabanci yana da rudi yana da wahala yana da wato yana yana yana da zaƙi a sa'ad da mutum yake yin shi kuma shaidan zai ta ziga shi ya dinga jin wani ƙarfi na mulki da wani ƙarfi na fawa cewa bari ya duk abin da zai iya nazartar da mulkin shi da jabberancinsa da wannan yake sa sai mutum ya waye gari ya tara wa kanshi zunubi ba ɗan ƙanƙani ba Allah ya tsare mu walam yaqul hadha fi abi bakr radiyallahu anhu amma umar bai faɗi wannan game da sayyidina bakar ba ya faɗa ne game da kanshi kadai bal ma yazalu yashhadu lahu bil qiyam fil khilafati bil haqq Umar bai gushe ba yana yaba wa Sayyidina Abubakar yana kallon Abubakar a matsayin wanda yayi aikin da ya kamace shi cewa Sayyidina Abubakar yayi halifancin nan yadda ya kamata Umar yana da yana da yana girmama Sayyidina Abubakar tun a rayuwarsa da kuma bayan shudewarsa din yakan yawan cewa Abubakar ya fi mu ilimi ya fi mu sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi mu dacewa da wannan shugabancin yana yawan faɗin haka kaga Umar akan shi kawai yake faɗa wato irin wannan hukunci idan mutum zai yi yana yi ne akan kanshi baya yin shi am walidhalika kana Umaru khawfuhu yahmiluhu ala dhalika alqawl da haka Umar dan Khattab ya kasance tsoron da yake ji shi yake jan shi zuwa ga yin irin wannan magana yana jin tsoron me zai kai ya kawo shi sa yake yin irin wannan magana fa qawlu abi ali laysa min hadha aljinsi bal وصف الطائفة كلها بذلك فعلم أنه لا يعتقد أنه فيه آه فيه أنه حسن وإن كان فائلا له shi kuma magana Abu Ali Ar-Rawdabari anan yana fadanta ne ba irin yadda Umar ya fadi akan kanshi dinnan kare ba shi yana fadi ne akan shi kansa da kuma dukkanin tawagarsu ta ƴan ɗariƙu sufaye masu yin kiɗa da sunan addini bal wasfu ta'ifa kullaha wasafa ta'ifata kullaha bidhalika ya siffanta gaba ɗaya tawagar su ne da cewa abinda suke yi dinnan abin Allah wadare ne abin kaicu ne fa'ulima annahu la ya ataqidu fihi annahu hasan sai aka gane cewa lallai ya fasan cewa ba abu ne mai kyau ba wa in kana fa'ilan lahu koda ko yana aikatawa ko da yake aikatawa to ya san ba mai kyau bane wannan shine dadin malami kenan kaga tunda yana da ilimi ko da ya san abin ba kyau zai zai fada zai fada cewa ba kyau al-imamu ash-shawkani kika wata magana a cikin al-badr at-tali cewa mutane dama iri uku ne a cikin duk wata matsala ta addini ko magana mutane iri uku ne akwai masana wanda suka san abin da suke fada akwai mabiya akwai kuma yan tsakiya masana ɗin nan su za su faɗi kaza daidai ne kaza su suka sani to suna da mabiyansu waɗanda su idan masanin da suke bi ya tafi akan gaskiya su ma suna kan gaskiya in ya ɓata sun ɓata ce to amma waɗannan su jahilai ba su da matsala sosai saboda su suna bi ne akwai 'yan tsakiya waɗanda su ne matsala su ba su zama malamai ba kuma su ba su zama jahilai ba galibi ɗaliban ilimi da 'yan hayaniya da ruwai bila duk anan suke idan suka ji wani malami ya faɗi wani abu wanda ba haka yake ba a wurin tunaninsu za su zage shi za su aibata shi za su soke shi kuma za su za su harada jahilai against him jahilan can za su nuna musu wannan maki Allah ne to galibi wannan su ne matsalan musulmai waɗannan 'yan tsakiya ɗin to amma kaga wannan shi da yake malami ne duk da yana yin abin zai ce maka ba kyau duk da yana yi zai ce ba kyau amma in wato irin wannan na tsakiya ne mai son zuciya su ne waɗanda duk abin da suke yi sai sun ce da kyau su ne ba su iya mu'amalantar matsaloli a bisa yadda ilimi ce a mu'amalance su ba sai dai a bisa son zuciyarsu a bisa abin da ra'ayinsu yake su waɗannan kuma sa daga cikin tushen fitina a cikin al'umma Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa qala abul qasim samitu shaykha aba abdurrahman as-sulami yaqulu samitu aba usman al-maghribi yaqulu man idda as-samaa wa lam yasma sawt at-tuyuri wa sarir al-babi wa safir ar-riyahi fa huwa muftarin mudda'in yace abu usman al-maghribi wato sa'id ibn sallam kenan al-qayrawani mutumin qayrawani ne yar shekara ta 373 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wani babban sufi ne daga cikin sufaye yake cewa manidda as-samaa duk wanda yake kururuwa akan shi mai sauraron kiɗa ne da sunan addini kuma in ya saurari kiɗan nan yana fassara shi ne da abin da ya shafi halara ta ubangiji da sauran waɗannan abubuwan walam yasma a sautar tsiyuri amma bai tsayawa in ya ji kukan tsuntsaye ya tsaya ya ɗau izina daga kukan tsuntsayen sai dai kiɗa wanda yake na amo ne na na garaya ko ko goge ko ganga amma in ya ji kukan tsuntsu babu ruwan shi wasariral babi hakan ya ji ƙaran ƙofa ɗan ƙir da ƙofa take ana buɗewa ana rufewa ko iska na kaɗa ta dinnan shine sariral babi wasafirar riyahi da fitan da iska take yi wannan wurr da iska take yi tana wucewa ya zama waɗannan bai sauraron su bai ɗaukan izina daga su ba sa mai daɗi sai in kiɗa wanda aka je aka buga aka kaɗa ko aka sa goge ko molo ana kaɗawa to sai ya fara kaɗa kai kuma sai ya ƙarya ya ce ai yana jin wannan abu ne da sunan addini shi ba kiɗan yake ji ba ya ce to fahuwa muftarin wannan maƙaryaci ne mudda'in kuma kururuwa kawai yake bayi da gaskiya qultu ibn tamiya yace hadha alladhi qalahu abu usmana huwa mimma yufassiluna bihi baina sama'il ibra wa sama'il fitna wannan magana da abu usmana ya faɗa tana daga cikin abin da suke amfani da shi wajen yufassiluna bihi suna bambance baina sama'il ibra tsakankanin jin kiɗa wanda ake ji don ɗaukar izina wa sama'il fitna da wanda ake ji don jarabtuwa فإن سماع الإبرة الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الأصوات sauraren saurare wanda yake yana yana yana cikin abin da yake na ɗaukar izina wanda kuma yake raurawa zukatan asalikina masu bin tafarkin Allah bil haqqi na gaskiya yahsulu shi irin wannan sauraren na jin na ɗaukan izina din yana faruwa bi sama'i hadhihi al aswat su irin su hatta suka ji kukan tsuntsu ko karan kofa ko kukan iska duka suna iya fassara shi da wani abu da ke da alaka da tunanin lahira da girman ikon Allah da buwayar Allah duk suna iya fassara shi da haka la yaqifu ala samai alladhi yahawahu ahlul fitani bai tsaya kawai a wurin jin kiɗa wanda aka yi shi musamman dan fitina ba wato in dai da gaske ne mutum yana ɗaukan duk sautin da ya ji zai tuna mishi lahira ya nuna mishi girman Allah ya sa ya ƙara jin tsoron Allah to ya kamata idan ya ji ƙaran iska ko guguwa ko ruwan sama ko kukan tsuntsu ko ƙaran wata ƙofa ko duk wani sauti to ya tsaya ya saurari wannan kuma ya ɗau izina ya ɗau darasi daga wannan amma in duk baya yin wannan amma da zaran an yi kiɗa wanda ake yi dan nishaɗi ko wanda ake yi na bukukuwa na addinin sufaye sai ya ce wannan addini ne babu shakka wannan makaryaci ne kuma kururuwa kawai yake inji wannan malami abu usmana al-maghribi malam ya ci gaba da cewa wa qala abu al-qasim samitu aba hatim al-sijistani yaqulu samitu aba nasr al-sarraj at-tusi yaqulu samitu aba at-tayyib ahmad ibn muqatil al-akki yaqulu qala ja'far كان ابن زيري من أصحاب الجنيد شيخا فاضلا akwai mutum mai suna ibnu ziri daga cikin ɗaliban junaidu ya kasance shaikhan wani shehi ne fadilan mai daraja farubbama kana yahduru maudi as-sama wani lokaci yakan halarci wurin da ake sauraron kiɗa ɗin nan fa in istatabahu idan ya ji abin ya mishi daɗi farasha izarahu wa jalasa sai shimfiɗa izarinsa kwarjallansa sai zauna a kai wato ya zama na musamman ya shirya wa sauraron wa ƙala yakan ce kuma a sufiyu ma'a ƙalbihi wa illam ya yakan ce ai shi sufi yakan yana tare da zuciyarsa zuciyarsa duk abin da ta ji tana tare da shi wa illam ya ko da ko kunnensa bai ji daɗin abin ba kala yakan kuma ce as-sama'u li arbabil qulubi wa marra wa akhadha bi alayhi yakan kuma ce as-sama' wa in lam yastatibhu in bai ji dadin sa ba kala sai ya ce as-sama'u li arbabil qulubi sauraron kida to yana ga mutanen da suke sun mallaki zukatansu ne suna iya sarrafa zukatansu zukatansu ba sa iya jan su zuwa ga barna wa marra sai ya wuce wa akhadha bin alaihi sai ya sa takalmin shi ya wuce ma'ana idan ya zo wurin da ake jin kiɗa in ya ji ya mai daɗi sai ya zauna ya ce as-sama as-sufi ma a kalbi sufi yana biye ma abin da zuciyar shi ta gani ne yanzu zuciyar shi ta ga kyan wannan dan haka ya biye mata wa in lam yastatibhu in kuwa bai ji daɗin kiɗan ba wannan kiɗan bai mashi daɗi ba a zuciyarsa sai ce as-sama'u li arbabil qulub wannan sauraron yana halasta ne ga waɗanda suke iya sarrafa zakatansu sai wuce tafi sai ibn tumiya yake cewa qultu sanatakallamu insha Allahu ala mithli hadhihi al-hal in Allah ya so a gaba za mu magana akan irin wannan yanayin wa huwa al-mashyu ma'a tibil qalbi shine mutum ya wuce tare da zuciyarsa tana jin daɗin abin ya ki tsayawa wa ma ya zuƙul insanu wa ya ji dufihi salahul kalbi da kuma abin da mutum yake saurare kuma ya ji daɗi zuciyarsa ta samu nagarta wa nubayyinu anna as-sulukal mustaqim hakaza min ghairi tibarin litayyib kalbi wa ma yajiduhu wa yadhuquhu min al-manfa'ati wal ladati wal jam'i lillahi wa nahu dhalika yace zamu bayyana cewa irin wannan yanayin wanda mutum ne ya ji zance ko ya ji wannan kiɗa da ake in ya ji abin bai dace da ƙa'idar shari'a ba ko da ya ji daɗinsa sai ya ƙi saurare idan ko ya ji maganganun da ake sun dace da ƙa'idar shari'a ko da a ce tsarin zancen lafizan ba su da daɗi na saurare to sai ya samu riya zauna sai ya dinga cewa ai zuciya ce take fahimta abu ba baki ba to ibn tamiya yake cewa zamu faɗi magana a nan gaba take nuna cewa almashi tafiya ma'atibil qalbi tare da cewa zuciya tana jin daɗin abin amma maganganun ba masu tsari bane wa ma yazuqul insanu da abin da dan adam yake dandana waya jidu fihi salahal qalbi da abin da yake jin nagartar zuciyarsa wa nubayyinu anna sulukal mustaqima hakaza ibn timiya ce zamu bayyana akan cewa tafarki madaidaici shine irin wannan min ghairi itibarin litibil qalbi ba tare da lura da jin dadin zuciya ba wa ma yajiduhu da abin da mutum yake ji wa yazuquhu ko yake dandana min al manfaati wal ladha na abin da zai mishi amfani ko abin da zai ji dadi wal jam ko ya tattara duka biyun alallahi ya tattara zuciyarsa ga Allah wa nahu zalika da makamancin wannan أما ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنة وضلال وضلال في الطريق yace kaga wancan halin da aka ambata to shi yana matsayin wato mazmumun abin zargi ne fil kitabi was sunna a qur'ani da sunna wa dalalun fit tariqi da kuma bata ne daga barin hanya wa huwa mabda'u dalali man dalla min al ubbadi wan nusaki wal mutasawwifa wal fuqara wa nahwihim shine kuma farkon hanyar da ta bi da ta kai bata hanyar mafarin batan da aka samu mafi yawan masu bauta Allah da masu yawan ibada da sufaye da muridai da makamantansu wa haqiqatu ittiba'ul hawa bi ghairi hudan min Allah tsantsar abin da suke shine bin son zuciya ba tare da shari'a daga Allah ba wa qad taqaddama min kalamil mashayikh fi dhammi hadha ma fihi kifaya kuma ambaci abin da yake ya wadatar a baya wajen wato zargin wannan irin halin abin da yake cewa a takaice shine suna da yanayi na su ba wa zuciyarsu dama ta hukunta cewa kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne kaza mai daɗi ne kaza mara daɗi ne ba tare da duba zuwa ga nassoshin alkur'ani ko sunna ko tafarkin magabata ba ce to wannan shine tushen bata ya zama zuciyarka ta hukunta daɗin abu ko rashin daɗinsa duk abin da ya dace da son zuciyarka sai ka aikata kuma sai ka ce ibada ne abin da bai dace da son zuciyarka ba sai ka bari ko da akwai shi a cikin ibada ya ce to wannan shine tafarkin bata to zai zo ya bayyana a nan gaba cewa tafarki madaidaici shine kar ka biye ma zuciyarka ko da tana tana jin daɗin wani abu sai in abin shari'a ta goyi bayan shi ko mun gane in shari'a ta goyi bayan abu ko ya maka daɗi a zuciya ko bai yi maka ba to yi ƙoƙari ka tarbiyyanci zuciyarka ta aikata wannan abu wannan shine tafarkin shari'a amma tafarkin ka ba zuciyar wato ragama da linzamin kanka cewa duk abin da ya mata daɗi shi za ka yi abin da bai mata daɗi ba ba za ka yi ba ba tare da hange ko duba zuwa ga shin wannan daɗin yana da madogara wannan daɗin da kake ji a zuciyarka na yin abun yana da madogara a shari'a ko bayi da shi idan yana da madogara ka karɓa in bayi da shi ka bari to wanda yake yin wannan shi ke kan gaskiya amma wanda yake bar ma zuciyarsa ragamar kansa duk abin da take so ta yi to babu shakka wannan shine tushe ko kuma mafari na bata da aka samu da dama daga cikin bayi sun fada kamar yadda ya misali fa inna mujarrada طيب القلب ليس دليلا على أنه إنما طاب لما يحبه الله ويرضاه domin mujarradin tsurar kasancewar zuciya ta ji daɗin abin da mutum yake yi ko yake aikatawa wannan bai nufin tana yi ne saboda Allah yana son abin su ko abin da suke cewa tunda sun gyara zukatansu sun rabu da san duniya sun rabu da asbabu sun zama su mutane ne na Allah to duk abin da ya musu daɗi a zuciya wannan dalili ne akan Allah yana son abu haka galibi su bayan suke fassarawa da haka sai su tabin soye-soyen zukatansu kuma suna hukunta cewa wannan abin ai sun so shi a zuciya ne saboda Allah ya so shi suna hujja da hadisin kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basruhu alladhi yabsuru bihi suna wannan hadisin mummunan fasara a cikin al-ubudiyya ibn taymiya ya tattauna wannan magana sosai da sosai a cikin al-ubudiyya da cikin da kuma cikin abin nan qaidatul jalila fi tawassul wal wasila da wasu wurare abin da yake dunkula mana anan kenan mutun ya yi wa kanshi wata tarbiyya akan tafarkin sufanci in ya kai wani matsayi shi da kanshi ko shehinsa sai ya bashi hukunci akan cewa to yanzu zuciyarka ta tsarkaka zaka ga duk abin da ka ji zuciyarka tana so to wannan abu mai kyau ne haka daga nan duk abin da ya ji zuciya tana so ko sai ya dauka zuciyar shi yanzu hujja ce sai ta yin abubuwa na san zuciya da san rai da rashin gaskiya amma kuma yana kudurta cewa gaskiya ce saboda wancan kudurin da ya da ya sanya to shine ibn tumiya yake cewa ba wai duk abin da zuciyarka tana so shikenan dalili akan abin ya zama mai kyau ba yace bal qad yatibu bima la yuhibbuhu Allahu yardahu zuciyar mutum na iya zama tana yin dadi tana son wani abu da Allah baya so mimma yakrahuhu aw la yakrahu aidan daga abin da yake kyama ko baya kyama la siyamal qulubul lati ushribat hubbul aswatil mulahana musamman zukatan da aka shayar da su san wato san wani abu wanda yake na kiɗa wanda aka lallauna shi aka aka sa shi akan melody faqad qala abdullahi ibn mas'ud mun ji a baya magana abdullahi ibn mas'ud da yake cewa al-ghina'u yunbitu nifaqa fil qulubi kama yunbitu al-ma'u al-baqal lalle shi kiɗa yana tsirar da munafurci a cikin zuciya kamar yadda wato a ruwan sama yake tsirar da tsiro a yake tsirar da albakal wato mabin kwara ƙasa wa itlaqul qawli bi anna sufiyya ma'a qalbi sakin magana akan cewa shi sufi yana tare da zuciyarsa ita ce dalilinsa ita ce hujjarsa ita ce a a wato reference ɗinsa huwa min jinsi ma dumma bihi ha'ula'il mutasawwifa wannan yana daga cikin abin da ake zargin sufaye da shi hatta ja'alu min ahli hatta ju'ilu min ahli bid'ah har ya zama an lissafa sufaye yan dariku a matsayin yan bid'a li'annahum ahadathu fi tariqillahi ashya lam yushri Allah lam yushri Allah saboda sun kirkiro abubuwa da dama sun ce addini ne sun sa su a cikin tafarkin Allah waɗanda Allah bai shar'anta su ba Allah bai shar lam yashra'a Allah Allah bai shar'anta su ba su kuma suka ce shari'a ne fa kana lahum nasibun min qawlihi ta'ala sai zama suna da wani rabo daga cikin fadin Allah am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin ko suna da wasu abokan tarayya ne waɗanda suke shar'anta musu wani abu su ce musu addini ne ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai ba da izini a yi ba shine as-sa'id yake cewa min shirki wal bid'i wa tahlil harami aw tahrim halal abinda Allah yake cewa an shar'anta wanda bai ba da izini ba shine shirka ko bid'a ko halasta haram ko haramta halas kaga su inda sufaye suka fado shine kirkiro bid'o'i da sanya su a cikin tafarkin ibada da cewa addini ne har a lissafa musu lada kuma a dinga rigima da su suna wala'u wal bara'u a kansu in ka ɗauki maulidi ya ishe ka misali su suka kirkiro shi ko kuma wani ya kirkiro shi wani sarki ya kirkiro shi kamar tarihi ya tabbatar su kuma suka ara suka yafa suka ce addini ne suka ce dole sai an yarda addini ne wanda ma bai yadda ba su ce mishi ko dai bai san annabi ko bai san musulunci su ba mai duk sunan suka dama sannan kuma suka dinga jibgo abubuwa iri daban-daban a ciki da abubuwa na sakin baki da abubuwa na rashin mutunci na rashin kyautawa ga sunan dai sai iya wanda ka gani waga yanzu wannan shine abin da ya bada dama sufaye suka shiga cikin lissafin yan bid'a amma sufaye na da can ba a kallon sa matsayin yan bid'a mu kiyaye su bayan da suka yi zamani da su Ahmad ibn Hanbal da makamantansu su iya su wancan Fudail dan Iyad su Ma'ruf su makamantansu ba a kallon su a matsayin yan bid'a domin su abin da suke na cewa akai kawai shine yawaita bautar Allah yawaita azumi sallar dare kuka nadama akan zunubansu istighfari abinda aka san su akai kenan ba su kirkiro wani sabon samfur na wani abu na aiki ko na wani zikiri ko na wata salon ibada su ce wannan ma addini ne dole sai an yi ba ba su kirkiro haka ba ina fata mun gane da tafiya ta yi nisa ne aka samu kirkire-kirkiren nan na zikirori mabambanta na nau'o'in ibadoji na bukukuwa na abin nan zuwa makabarta na takadisi girmama wasu bayi fiye da girman da ya kamata a basu duk daga baya ne aka samu wannan kirkire-kirkiren sufaye suka dinga yin su haka kai ga yadda ake don haka malamai suke sannafa su idan an zo lissafin yan bid'a an lissafa khawarija murji'a jabariya qadariya rafida sai kuma kaga an ce mutasawwifa su ma ana lissafa su a ciki saboda su ma sun kirkiro abubuwa wanda suke ba daidai ba مثل ما ذكره الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال كما يدى خلال يكاو دقى مالا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أن أنبت الصوفية أورنس سيكي تشوى لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام وعليكم بأصحاب الكماطر فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب يتي ويروى عن الشافعي أنه قال لو تصوف رجل أول النهار لم يأتي نصف النهار إلا وهو أحمق yace kamar da aka ruwaito ne daga babban malami Abdurrahman ibn Mahdi aka ambaci sufaye a gaban shi sai ya ce la tujalisuhum kar ku dinga zama a gaban su kar ku je ku zauna gaban yan ɗari ku ce za ku yi karatu ko za ku zama muridan su wala ashabul kalami kar ku je ku zauna a gun ashabul kalami su ne yan ilmul kalam yace wa alaikum bi ashabil qamatili ku bi malamai masu littattafai su ne ashabul hadisi wanda suke dauke da takaddu alqimatru kayan takaddu an rubuta hadisai ga sanan fa innahum su malaman hadisi bi manzilatil ma'adili wal mafasili su suna matsayin taskoki ne da wuraren ajiya na ilimi hadha yukhriju durra wa hadha yukhriju qit'ata zahabin wannan in ka je gunshi zaka fitar da wato lu'ulu'u wannan kuma ka fitar da wato yanki na zinariya su malaman hadisi abinda zaka samu a gunsu alheri ne wayruwa an shafi'i annahu qala kuma an ruwaito daga shafi'i ma yana cewa lau ta sauwafa rajulun awwalan nahari da wani zai shiga sufanci in gari ya waye lam ya ati nisfun nahari illa wa huwa ahmaq kafin rana ta raba sai kaga ya zama wawa abin da zai dinga fita daga bakin shi da aikin da zai dinga yi da salon da zai dauka a rayuwar shi zaka kawai na wawaye ne ina jin wannan haka yake har yanzu duk wanda ya kama wannan haka zaka kawai a cikin wuta yake yana baka tausayi shi kuma yana daukan cewa abin da yake gaskiya ne ko daidai ne zaka ji magana mummuna a bakin sa yanzu me ya kai munin magana take yawo kwanakin baya da wani yana fada a wajen bikin Maulidi cewa su sun ce ko da annabi ya hana maulidi wallahi sai sun yi kaga wannan ahmaku ne wannan da wani babban shehi da yake cewa wato su a gurin su daren maulidi ya fi daren lailatul qadari kaga wannan shi ma ahmaku ne abinda Allah ya faɗa ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr ayi alqur'ani ne nasi kai kuma wani tawilin ka ne kake ta yi akan wannan da lailatul qadr din yaushe zaka gwada waɗannan da kuma wanda yake takamar yayi taro ne fa dan yana iddi'ain ya san girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma soyayya annabi ta kai shi wurin amma har ya iya bude baki ya ce ko annabi ya hana sai sun yi kaga wannan mummunar kalma ce jama'a babu mai faɗinta sai wanda yake cikin wuta sai ga mutum da ilimin shi da hankalinsa da sauransu wani ranar da ya tashi nashi wayan sai ya ce wai ai mas'ala ce khilafiyya ijtihadiyya batu akan maulidi ai mas'ala ce khilafiyya ijtihadiyya da haka bai kamata a dinga rigima akan ta ba in wanda ya ce babu kyau ijtihadi ne wanda ya ce da kyau ijtihadi ne to kaga wannan ma ita ma wauta ce don masail ijtihadi shine masail a cikin abin da akwai dalili akan shi sai ai bambancin ra'ayi akan to wannan dalilin ya kamata ya bada sunniya ne ko ya kamata ya bada wajabci ko kuma dalilin ya isa ya sa a yi ko bai isa ba kamar yanzu misali sabanin da za a yi game da madauka mas'ala akan a kafara ga, ga kafara ga wanda ya ci abinci da azumi kaga mas'ala ce khilafiya ta fiqh kafa magana akan mas'alar azumin asabar magana akan mas'alar haduwar idi da sallar juma'a magana akan saki a kalma uku wannan su ake cewa masailul khilaf waɗanda akwai dalilan dama to da sai an fara kawo dalili akan ibadar da ake yi da sunan maulidi to sannan idan malamai suka bambanta akan dalilin to sai a ce zan mas'alar khilaf amma abin da ba a fara ba sai da duk mutanen kirki suka shuɗe ka zo ka faɗi wannan kuma wanda yake faɗa haka ba malami ne ya san shi ma ya san ƙarya yake san zuciyar shi ne kawai to shine magana shafi da yake cewa in mutum ya shiga tafarkin sufanci gari ya waye kafin la'asar zaka ji ya zama wawa ba wai sai an daɗe ba zaka ji ya zama wawa yana faɗan maganganu irin na wauta Allah ya tsare mu وقال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بكر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل الرويم عن وجود الصوفية عند السماء أن تنبي رويم أبو الحسن رويم ابن أحمد البغدادي ونصوفي نشما كما مبين مذهب ظاهرية فكه rasuwarsa shekara ɗaya suka rasu da imamun nasa'i shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi aka ce game da samuwar sufaye a inda ake sauraron kiɗa faƙala yashhaduna al-ma'ani allati ta'zibu an ghairihim fatushiru ilayhim ilayya ilayya fayatana'amuna bidhalika عن الفرح من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخرق, ثياب يخرق ثيابه ومنهم من يسيه ومنهم من يبكي كل إنسان على قدره wannan magana tana da tsayi ina ganin bari mu dakata a kanta mun sai mu tashi inda yake cewa qala abul qasim samitu muhammad ibn al-husayn rahimahullahu ta'ala yaqulu bari mu bar shi iyanan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a wannan gaba domin magana in kun lura yau ya ta kawo maganin gajejjeru yana mai musu da martani kuma gajere inda kaji ya ce qala abul qasim sai kuma ya ce qultu to magana ce ya ciro sai kuma ya warware ta to amma zai sake yin irin doguwar warwaran da yayi duk da ba mai tsayi bace sosai amma tana da sarƙaƙiya a cikin ta to da haka ina ganin babbar tunda lokaci ya kawo jiki sai mu saurara ana insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a wannan gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah